Kamfanin BlackBerry ya kai kamfanin Facebook ƙara akan manhajar WhatsApp da Instagram cewar fasaha sace kamfanin na Facebook ya sata kamar yadda kamfanin dallancin labarai na Reuters ya wallafa. Lamarin ya faru ne makonni kaɗan bayan an zargi shugaban kamfanin Mr. John Chen da ɓoyewa da guzuma yana harbin kasana wato amfani da faɗuwar kasuwar da kamfanin ke da ita domin nemawa kamfanin kuɗin shiga. a ƙarar da kamfanin ya shigar a babbar kotun gwamnatin tarayya da ke jihar los angeles ta ƙasar amurka kamfanin blackberry ya ce waɗanda ake tuhumar sun saci fasahar manhajar sata aika saƙon karta kwana kare martabar masu saka hannun jari da kamfani na daga cikin rawar da kowanne shugaba ya kamata ya taka a cewar mai magana da yawon kamfanin blackberry sarah mckinney a wani saƙo ta email da ta aika mataimakin mai bada shawara na kamfanin facebook paul grewal ya bayyana cewa kamfanin a shirye yake domin fuskantar wannan lamari.